Kalangu, studio Kalangu. Masu sauraro barkanmu da saduwa a wannan lokaci ga labarun da harshen Hausa mai gabatarwa gunguma maɗantani ga kanun labarun. A yau da sai ne aka gudanar da sabgar ranar lamunan da suka dangantu da majalisa da kuma ƙungiyoyin 'yan fara fula. Takwas ga watan Desamba ranar yanayi ce da ake sallacewa faɗin duniya baki ɗaya za ku ji yadda sargar ta kasance a nan birnin Yame. Fusa'ar da magabatan bada karatu na gundumar bankilare suka fitar shine jigon rahoton musamman na yau amma sai bayan kun sha labaru. yanzu kuma ga fasar labarin dalla-dalla. Masu sauraro shirye-shiryen studio kalangu ke sauraro daga nan birnin Yame. musamman da bayyana muku cewar shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya kasance a Paris a ƙasar Faransa tun ranar jiya. Zai halarci wato taron da za a gudanar bisa rukunin G5 Sahel. Majallar Reuters ta ce shugabannin kasashe Jason Sahel, ƙungiyoyi da kasashe masu ato ma'amula da hulɗa kamar ƙasar Amurka sun samu goron gayyata daga shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron. Taron zai mayar da hankali ne bisa ga sannan somawar wato ayyuka na askarawan rukunin na Jason Sahel. bai ɗaya kuma zai gudanar da muhawarar masu hannu da shuni a ranar 14 ga watan Disamba a birnin Brussels domin kawowa wato bataliyar rukunin tallafi, in ji majalisar ta Reuters. Rukunin Alternative Express Citoyen a yau da saye ya gudanar da ranar lamunin da suka dangantu da majalisa. Sabgar ta gudana ne a can zauren majalisar dokoki a nan birnin Yame. manufar ita ce ba da labari da faɗakar da 'yan majalisa bisa ga injin ɗan adam misali na bakin haure madam isu baraka mamba ce ta rukunin ga bayanin da ta yi wa habibu garba taro ne wanda aka tsara shi don a tattamna bisa kan wannan zuwa da zauwa wanda ake ce mata birada da mutane suke yi zuwa kasashen waje to kun san wannan zuwa da zauwa da suke yi mutane suna taya kasashen waje suna yin shi ba cikin ka'idoji ba sai ya kasance mutane suna wahala kwarai kaga mutanen mu sun tahi sun tahi kasashen waje zuwa wannan wajen su libi wajen su alje suna wahala to shine muke so a zo a tattauna a sa ka'ida cikin tahi zuwa da zauwan ga da suke yi kuma abin da ya shahi mu 'yan majalisar dokoki don a waye ma mutane kai a tattauna a san matakan da ya kamata a ɗauka bisa ga eh, dokoki da ake sa hannu bisa gare su a nan fuskar majalisar dokoki. Wato Madam Isu Baraka kuka saurara wadda take 'yan majalisar dokoki. Matan kance tafiya ko a mace lakanin da aka baiwa fim ɗin da aka wallafa maraicen laraba a hilin France Tanon Fanon da ke balbalin harabar ƙungiyar Alternative Citoyen kenan. Wannan naɗin film ya ɗuma ne bisa ga dalilan da ke sanya mata tafiya zuwa Algeria tare da nuna yanayin halin da suke tafiyar, inda kuma barace-barace ne suke yi idan sun je can. Ga Abba Kyari Arimi wanda ya naɗa film ɗin ɗauke da ƙarin bayani. Da farko dai mun gudanar da rangadi a Kance inda muka ziyarci da'irori da garuruwa da dama domin shaidawa idan mu hakikanin gaskiyar lamarin abin da ake ciki a wannan gunduma inda abin da kowa ya sani filin noma ya yi kaɗan ga kuma ƙaruwar jama'a. Mun tattauna tare da hukumomi na yankin da ma maza da musamman mata. Daga nan kuma muka haura a Zandar muka huce Agades a har zuwa a Samaka. ɗauka domin tabbatar da halin da ake ciki da haɗarin da suke ɗauka. Don haka ne muka kira wannan fim matahiya, inda mun yi la'akari jama'a yankin suna cikin matsaloli kowa baya ka musu agaji, kenan ba su da wani zaɓi da ya huce tafiya. Donc, Mutattaka a yankin Maraɗi, sarautar kanton ɗin sarkin yamma a cikin gundumar Madarunfa yankin na Maraɗi tun wato shekaran jiya ne suka samu sabon sarki Sanusi Mamman shine aka zaɓa da kuri'a goma sha biyar inda abokin takararsa wanda yake kawunsa ne ya samu kuri'a goma sha hudu. Shekara ta alif da ɗari tara ta saba'in da hudu ne aka haifi Sanushi Mamman yana da mata ɗaya da ɗiya tara. Yau shine sarki na hudu a masarautar ta sarkin yamma, inda ya maye gurbin ubansa da ya rasu a cikin watan Nuwamba 2015 bayan wani hatsarin mota. Mun saurari jawabin sarki. lalle abu ne wanda duk ɗan sarki yana fatan shi gaji uban shi to ni yau na gode ma Allah na gaji ubana kaka na yayi ubana yayi ni ma Allah ubangiji ya hukunta gashi nayi al'umma yanzu ta zama ta gabaki daya eh, ba ni da wani to ina neman in yi adalci abinda na ɗauki buri kenan ga rayuwata sannan na biyu al'umma ga sun gwada mani so duk abinda da za na kira in same shi dan in gyara ma al'umma kasan da rai to in sha ma Allah za ni neman shi Allah ya yi ni ba jahili bane ta ko ina ina ya kutsawa in jawo abin da za a yi in cikin ƙasa ga ta sarki yamma wanga aiki ne na sani aka bani babban aiki da in na kwance kenan kowa kwance zai ni in sha mu Allahu ubana matsayin ubana yake kuma ko gobe duk aikin da zani ya matso ni ya matso mai aikin ƙasa ga tare da shi ina neman kama shi shi ma ya zo mu tafi da mulkin ga tare sabon sarki kuka saurara to mu tattaka mu isa can gabashin ƙasa musamman a cikin yankin difa domin tsayar da gine-ginen shaguna barkatai bisa ba bisa ka'ida ba bakin manyan titunan birnin da kuma harabobin ma'aikatun gwamnati kwamin ɗin difa ta shigar da wani aikin kawo daidaito a cikin kasuwar sabon kare a ranar yau da yi Shaguna ɗari biyu aka baiwa waɗanda suka ba da buƙatar tasu wanda suka kai mutum ɗari uku 350. Mu saurari bara aji, mashawarci, bugu da ƙari shugaban kwamitin nazartar buƙatun. Ma'aikatar magajin gari ta ɗauki niyyar gyara hilin da dama an tanada shi ne saboda kasuwa. An shigar mana da bukatu na farko waɗanda kwamitinmu ya yi nazari a kansu. Yanzu haka muna cikin aikin tsara yadda za a kafa shaguna. Muna son mu kafa shagunan farko a kewayen kasuwa nan ba da daɗewa ba, sannan mu shiga ciki mu gyara ɓangarori daban-daban. Muna sake tunatar da cewa kwamitin mu ya riga ya yi aikin fasalta gyara da tsara wannan kasuwa tare da ma'aikatar fasalta birane. A gewayen kasuwar mun fitar da shaguna 256 a ciki kuma akwai bangarori shida. Mun tanadi makewayi guda biyu daga ciki da ma'aikatar hukumar kula da kasuwar da kuma ma'aikatar jama'an 'yan sanda na kananan hukumomi. A gaida Asumana Shina da fassara. A yau takwas ga watan Disamba ranar yanayi ce da ake sallacewa faɗin duniya baki ɗaya. Shigon zagaye na bana shine zazafar yanayi. Isa Garba, jagoran rukunin matasan Nijar a wannan fanni, ya yi wa Maryama Jallo ƙarin bayani. nous connaissons aujourd'hui deux phénomènes de changement climatique. A yau al'amura biyu na sauyin yanayi muke fuskanta. Akwai sauyi da ya danganci lokaci don ainihi, akwai kuma sauyin yanayi da ke faruwa sanadiyar wasu ayyuka da ɗan adam ke gabatarwa, kamar fitar da iskar gas, kuma muna fuskantar burgusuwar hamada da zaizayewar ƙasa. A cikin tsarin shirya yarjejeniyar Varsovi, ƙasar Niger ta hanyar abokan hulɗarta ta kawo ta ta shawara na ganin an rage yawan iskar gas da ake fitarwa a faɗin duniya, kuma ƙasashen duniya sun amince da wannan shawara, kuma ita ita ce aka runguma a ƙasar ta Nijar, wato hanyoyin zamani na samar da makamashi da shirin tattara sinadarin carbon. Sai da aikata fasahar a zahirance ne ke da matsala saboda rashin kuɗaɗe. Fasarar Isa Garba kuka saurara. A ranar Laraban nan da ta shuɗe a kusancin garin Balati cikin kwamin ɗin Karma, wani kwalokwalo ya jirkice da mutane inda mutum guda ya ɓata. aka samu mutum goma sha uku ɗaya da aka ceto. Mutanen da suka fito mutanen wato sun fito ne daga garin Bangukaina zuwa Karma. Wakiliyarmu Balkisa Tahiru ta aiko muna da wannan rahoto kafarastas Wani kwale-kwale ya shirkice da mutane goma sha biyu ciki har da direban kwale Wajajen karfe goma sha biyu na rana ne lamarin ya faru tsakanin Balati da kuma Karma, lamarin da ya yi sanadiyar bacewar mace ɗaya daga cikinsu. Duka mutanen goma sha ɗaya sun fito ne daga Bongo Kware za su je Karma domin gaisuwar ta'aziyya ga waɗansu iyalai, inda abun ya faru a Balati da ke kusa da Karma, a yayin da suka shiga shiga wani kwale domin tsallakawa zuwa karma. kwale ya shirkice da mutanen sai da waɗansu masunta masu kwale suka ceci rayukan jama'ar inda duka da haka ɗaya daga cikinsu ta ɓace har yanzu ana ci gaba da nemanta. Sako daga hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ga baki da kuma masu gudun hijira a Nijar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ICR na agadas ta ranar uku ga watan Mayun shekara ta bakwai. Menene aikin ICR? Aiki da manufar ICR su ne kare 'yan gudun hijira ta hanyar ba su taimako da tallafi. Wane ne ɗan gudun hijira? Ɗan gudun hijira mutum ne da ya bar ƙasarsa ta asali. da baya iya koma ƙasarsa domin kare rangarsa dalilin kabilarsa addininsa ƙasarsa siyasa ko kuma shigarsa wata ƙungiya ko kuma a dalilin ƙasarsa ta shiga cikin mayacin hali na gama gari misalin wani yaƙi ko kuma wani bala'i idan kun bar ƙasarku ta asali kuna tsoron komawa domin kare rayuwarku ICR tana iya baku taimako Ku tuntuɓe ICR bisa lamba kyauta kan sifili takwas sifili sifili sha biyu ku riƙe da kyau sifili takwas sifili sifili sha biyu kiran kyauta ne kuma cikin sirri za a haɗa ku da ma'aikacin ICR da zai baku gargaɗi. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya a cikin ɗakin magana na studio Kalangu a nan birnin Yame, yanzu kuma ga rahoton na musamman. Gyaran fuska da aka yi wa tsarin karantarsuwa a ƙasar Nijar tun shekara ta alif da ɗari tara da tasa'in da takwas, yayin da aka wato amince masa tare da salon da ake cema lozen da bai nuna wani tasiri ba. A gundumar Bankilare magabatan lamuran karantarsuwa ta hanyar wani zaman babban taro sun fitar da wata fusa'a Abokin aikinmu Yusuf Ilewat ya firanta da Muhammad Usman, inspekta na karanta suwa a Bankilare, mu saurari firanta su. En 1998, il a été élaboré la Lausanne, la loi Eh, a shekarar 1998 aka kirkira dokar kayyade manufar tsarin ilimi da ake kira Lausanne. A cikin aya mai lamba goma da mai lamba goma sha ɗaya na wannan doka an tantance cewa harsunan da ake bayar da ilimi da su su ne Faransanci da harsunan gida, amma a halin yanzu da Faransanci kawai ake bayar da ilimi. Akwai Larabci na ƙasa sai dai ba da shi ne ake karantarwa a cikin madrasa ba. Kenan abu ne wanda dokar tsarin ilimi ta yi la'akari da shi. Sannan a shekarar 2011 a cikin bayanin siyasar ta tafiyar da mulki a ambato cewa tilas sai an ɗauki ƙwararren matakai domin inganta tsarin bayar da ilimi kun ga kenan wannan ne ake yi yanzu haka idan kuka duba wannan jarabawar da ake yi duka suna cikin tsarin aiwatar da matakan da aka ɗauka tun baya akwai kuma wasu dalilai karatun boko ya taɓarɓare idan kuna tuni al'ummomi sun yi suka darussan da ake karantarwa a shekarar 1987 domin darussan ba su yi daidai da muhallinmu ba saboda haka 'yan Nijar suka ce a bar waɗannan darussa daga bakin shekarar 2005 a dawo a kan abubuwan da suka yi daidai da rayuwarmu ya kamata darussa su je daidai da al'adunmu akwai manufofi guda hudu a game da ilimi manufofi biyu na farko sun shafi malamai da za su ba da karatu malami ba zai zo ya zuba wa yaro abin da ke cikin kansa ba tare da ya gane ba sai an yi ta yadda yaro ne zai gano abubuwan da kansa tare da amfani da abubuwan da ke wakana a cikin muhallin rayuwarsa sannan akwai faɗaɗa horo domin tun da ana horar da mutane amma daga ƙarshe ba su iya komawa gida su kula da dabbobi ko su noma wannan tsari na yanzu ya la'akari da wannan abin da ake bukata bayan horo mutum ya amfani kansa da kansa sannan kuma ya amfani ƙasa. Mun sauraro duka-duka abin da ya sauki kenan a maraicen yau a madadin Mustapha Mamman Sani wanda ya kimtsa tsarin shirin da kuma Rahila Sumana wadda ke editan maraicen yau da Hassan Tawai wanda ya daidaita muku seti kuka ji mu yadda ya kamata. A nan ni naku dan badan da Arlit Malam Mamman Gungu ke muku salama ku tarbi Musa Hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci. Assalamu alaikum. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba da bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba da hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba da tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba da tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba da shida zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba 95.1 zangon FM. A tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba 98.7 zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba 95.1 zangon FM. An Yamai. Tare da Radio Scoot da ke Kwartagi. A kan lamba 99.9 zangon FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba 102.1 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba 99.9 zangon FM. Studio Kalangu.